بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد gaga na juzin ya tsaye cewa mini littafin alhakul mubin fi a hadisin rasulul amin sallallahu alaihi wasallam gayi babu fadli kira'atul qur'an babu ne ba zai ci fallayen qur'anu ba wani عن أبي أمامة الباهلي رضي an عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابي اقرأوا زاروين البقرة وسورة آل إمران فإنهما تاتيان يوم القيامة كأنهما جمامتان أو كأنهما جيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواب تهاجان عن أصحابهما اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حصرا ولا تستطيعها البطلة رواه مسلم باب النوى بزايتي يا ببين قرآنه daga ba abu umama talbahile radiyallahu anu uga ga samitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kul wani wana tusi sallallahu alaihi wasallam ya gaga iqra'ul qur'an efe ba Kur'anu. fa innahu ya'ti yawm al-qiyamati shafi'an li ashabihi ibn e qur'an wa bi fa qiyamai wa bozeje gbauna fi fe shafi'an zabo liya su habi zai je gbauna zaba wuce ziji mai zaba ƙur'anu zai je gbauna wata gwa ikrahu zara wayin albakara wa surata al-imran efe gba suratul bakara ya mai fe gba suratu al-imran fa'innahuma ibn sura guba banna ta tiyani yawmal qiyama abifa kiyamai ka annahuma gama mata ne wa gaga girgiji guba au ka annahuma ne? ko zai go hadisi ne ji shakka ga kwai na nabi gana ga wa gaga sura guba banna ja abifa kiyamai wa gaga girgije guba gayya ya ta endoro ne kan zai ci ta ubo nan ke girgije nan da na shi biyu kwata ne bugu ga mamata ne gayya ya ta ne ma nan niga endoro ne na ga kaza ce wani ci wuce kan wuro nan an kunga anabi ga ka ma fi kani kewa gan. a bebe fakiya mai ke firkani na gayi e ta ci guba ki fata ni na wani adana e ta ci guba min tairin sawaf a bebe kewa ga elu jina sawaf elu na jagwa fashi ta ta filiyan filisama kemgbe da elu jigai da zaja tagwa fadana a ga suratul bakara bai suratul alimran a be min tairin kewa ga jama'a luji tsawaf na ja safu da gwabbaji ta fita wani ga be kyajin to hajja ne an ashabihima suratul bakara bai suratul al a ga ujala kakin ya zai je bana zai shiga Allah ba bayan sura guba ba nan a gikin ya bago mai gan gamba ikra'u suratul bakara ya musulmi ji ya gwasu bayan suratul bakara fa inna akhadhaha baraka gbogbo albarka wa e gwala su gbogbo albarka wa ko ko fitiu albarka wa kaba fayawa wa fe gbogbo qur'anu wa tarkuwa hasratun a caga zamu lagwalulu da gubayen sura na ji zuzu ya cagu ya wuce su kusi da kya ci ne wala tsafi uha albatala albatala ugai sahara si di ciji zandoro ne ba suratul bakara na alagun suwa ke ga suratul bakara ya ji cibiyar egun siri ji kokari lele ba wagai sudan ya gaci ya sheciji da ke suratul bakara ba da kinwi ba o ku fiti fe gbula shi lozo ga de tutwa fe la kase te kira ta me wo suratul bakara fi dazan so ko tsayi be go fi rikwate hadisi na imam muslim gobe عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح daga ba abdullahi ya su da radiyallahu anhu ga gatsu ci soko sallallahu alaihi wasallam da man kara harfa min kitabillah zandoro na gabe ba arafin ni mini qur'ano na mini litafi soko na gai qur'ano falahu bi hasana aya zanna ni. wal hasanatu ladani nama bi ashri amsaliha a guje goyo la akul anabi ga arafi na mai kpana mi gaga ga alif lamim ga ya arafin nare walakin a mai na mai kpana alifun arfun walamun harfun wa mimun harfun bogo alif mim arafi guta da wani wajen ni ba mu ba ladagba wadda wani ya alif la mim ko ga bismi ladagba wa hadisi ne ya turmizi wa hadisi wa ta zuna an salima abi an innabi sallallahu alaihi wasallam qal la hasada illa fi ithnatayn رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار رواه البخاري ومسلم تباني هنا حديث يتفى فالله قرآنه سالم غام غام ودقبابا غام babawun labayanin nabi daga ba nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kiriya nabi ga gala hasada asada da bani illa fitna taini ungu musulmi ujiye giwu musulmi hasada sai etin ya gubo ina ya kwabe hasada abu da ga guri guri ina wani biya na miso ya wayiri a nabi ga ugu wafi wajen guri a yan so ko ga ya zai je na gaji buri ga wanda yi ruma e wani da kima e guba na ganye kima e ndoro ke je na da zuma e guba na ngai mane la ributa guri ni son de ken do wani de na e jiwani illa fitnataini sai tiye guba a gaji ya daraja na waji guri ga wanda na wanda zai biyu na. ya farko ngai rajulun atahu Allahu al-Qur'an e bagi kon zagi na waliya qur'anu ku fitina fa ya yakumu biyi ana al-layl in cha ku gikini da gubayen qur'anu ne ana al-layl mana sa'atu layl lokaci ya gidi qur'anu wani ba wa ana an-nahar lokaci ato ana al-layl lokaci ne shi qur'anu wani ba dan shi bu wa ana an-nahari batin qur'anu waye ba adega zamacin lebe qur'anu baila zilozo do waga waga waga waje guda alkhairi ga wace ga ladan zanne ko yake na sai toci amma bai sharaci ba wani lokacin bai yana wani ba na yare wani sun da sokore oje waje ala rama ragbajin ci magoga ya zalliyan ba magoga ya muna ala rama lifi wadda su soko da wa adiye ga jahili wai lokacin bai wani na hadisin da ci tuwe na ƙul'anu dana wai lotubi wai wai gbowa mai lotubi yana wai gane wani ga amfani ilimi a rawar wani zai dai ilimi cin lotubi wa nan bai ili kira bai ili kira ya e gwada ƙul'anu hujjatun lak au alaika ku ni o fẹ́ pa ní na ó kọ́ mu fẹ́ pa yẹn náà káńtì tí wọ́n fẹ́ pa àlìjẹ́nà ọ̀rẹ́ ló tún bẹ kọ̀ọ̀rọ̀ na. iná káńtì tí wọ́n pa ugayi waga su majatu na gogo ko waga ya gogo mai lotu bi ma ngoli uri amfana yan wa je musabaka ko wa rajulu atahu allah malan ata ga zabagi ko zagi gina tsoci tara gani be wena fa huwa yunfikuhu umay wannan ana al-layli e shi wa ana an-nahari gidi e wannan ta ga wani gidan wani daji sadaka zawangi shi na miwu mai yayin gila jilozu gici je kube la jilozu to an gaza mace lebe wayirin ne lanna da sa ya gumi waga waga waje guri alkhairi je guri ya da titi guban nan da to ne ke kwa ta so ko ajiji ya zai je wani zuma bude ya da to guban nan so ko to ira alkhairi ne hadisi ne al-bukhari da muslim ne أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأطرجة ريه طيب وطعمها طيب ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريها لها وطعمها حلو ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريئها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر رواه البخاري ومسلم فقال لي إن حديث نجيب ذيك فالله قرآن بولا abu musa al'ashari ga gaci yi sauka sallallahu alaihi wasallam ga matsalul mu'mini wale kwatanciyar mu'mini allazi ya karawar kura na igba ƙura'anu ne wai matsalul uturaja wai kwaciya yan gici marmari na iga uturaja na mini nauyin yan gici marmari jibu a samara mini nauyin fruit gari gariwa otura jahannama ri'uha ekun tayyibun ekun mayo wato amuwa tayyibun ma ga ke yula da mai gi wa wa ma ekun ma egwala da lomi ma ma wa matsalin momini lalzi la ya kira alkur'ana wa malle kutun ku ya musulmi na ba kur'ana na ko mai ba e ma sai ya tsara ramadan kama sali tamara wa e kutun ku ce dobina lari alaha dobi na de ka wato muha hulhun amma wa gula adami uma uma yi allahu akbar buku kuran na wai ba da na da yi ma na da wani ina wa lawa zuwa ka Ngo wani zai gbo na mu de ka wa ga ke gula adami wa wa mu wa masalul munafiki lazi ya kira wa kur'an wa malekotun ce munafiki ne ba kur'an ne ta masalin raihana wani kutun kociyar arraihana allahu akbar arraihana wani nauyi mini ya yi zoci jau nau'u minan na ba mini na je zonin garai anan na rewa to yibun e kan mayo e kan yi zoci na ma wato muhammadu ramawa gula dami lokoyin wuyan wa matsalul munafiki lazi la ya krawul ƙur'an a caga wale misali munafiki na ba ƙur'an ne wuyi kan matsalil hanzola wuyi kutun kuciyar alhanzola ke alhanzola wuyi samaratun zatil murshadid in su soyo na luku sarawai na hanzola in marmari na waga lada mai wuluku sarawina gato an zalan na lai salarihu wuge ka wato amuha murrun o magu lada mai wuluku egwa lada lomi luku ga ci a ga munafiki na igba kur'anu ana yau su kusi bai kya ci ne hadisu al-buhari bai muslimi babul mawa'izotu inda al-qabr babu dana na yaji bayani a yi tiyan wazijan ko sha ba wani aga za so da kabarin babu da ne wugwa ga ji za wangi ji wazo wani tafiya cikin na a ali radiyallahu anu qal kunna fi janazatin fi baqihi al-gharqad فأتانا النبي صلى الله عليه wa فقعد hawla wa ومعه مخصرا فنكث فجعل ينكث بمقصرته ثم قال ما منكم من أحد وما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنار وإلا قد كتب شقيا أو سعيدا فقال رجل يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل فمن كان منا من آل السعادة فسيصير إلى عمل آل السعادة وأما من كان منا من آل الشكاوى فسيصير إلى عمل آل الشقاوى قال أما آل السعادة فييسرون لعمل السعادة وأما آل الشقاوى فييسرون لعمل الشقاوى ثم قرأ فأما من أعطى واتقى الآية رواه البخاري ومسلم باب نيبا ba zaye كشابا zijin ذكاته aliyu ya gina abu talib su kube bayu yi wuga ga kunna fi janazatin yi biya fi da janaiza jibandocin ibe kundoci soshi fi bakil garkad masu baki bakiyo ga yi nan so masalaci madina na na so a nabi muhammadu wani sallallahu alaihi wasallam ba gaba yi lokun sojo fa kanan nabiyu sallallahu alaihi wasallam nabi sallallahu alaihi wasallam ci bai tsaye ko sha ba na fa ka'ada annabi muhammadu bena wa fedun wa ka'adana haulahu yi tso ma fedun guba isahabuji wa mahawu miksara annabi muhammadu mai begiyan da tsukun sun gwa almisara almisara yan yiwuwa da shi tukun na izaji ya fiye na kin dore nauyi tsukun yi kayi biyu egwayin da nusa na jeji amfani bayan fela kagwa ya yi bayan ezar da wani annabi bai na ga misara ne kwatankwacin su tukun ci a ganyen wucewa fanakasa ai kallaba ha annabi fe jayi tukunna tina sun gubo na sai tina wala yikin na da nan ci faja ala yankusu ai ya doribu annabi ci fe la tukunna jekin yankusu yankutu bi miksarati tukunna wuce fe la wujekin ثم قال النبي فإذا gama minku min ahadin jamaji ne gaye kiri ma minku min ahadin izaddata e cewa wa ma min nafsin manfusa rai na mai susu su na illa kutiba makano. ha min aljannati wan nar sai na ya ci zandoro kadana da jannu ma kadana zandoro na gaza wangi we susu suna we bai ci bai dana we bai ci bai da jannu dole ga kadi sun na zai da su na lawa zan da ce lada agu na wani ina to so da mai dana na wani wadda yana ga ta kafiri wa ji to wani adabi muhammadu ya ga ya ga wadda babu wadda ya ci ba dana lahila illallah. Ba illallah bo ga lotun guru tuna ce wa ga ya sa wa da na bai mai zagaye lotun da ya tuna wadda ya sa da aljanna hadisun na kandu ni ga ifa wa da fiya mi da su wallahi tallahi ne ga hukunci ba cizo da hatsari wai ba hukunci ciza da ga gimi na wasu ma da saguna su kuma ya yi fahimta a kira wangi wa illa ka da kuti ba shaƙiya a sa'ida ga kode alazanna ka da taci zati abijin ga ya gimi na jau a sa'ida ko taci zati mananci jau ra'ayi zandoro ko dai wulauji tabbatu da tafiye sheki iri ko taci zati mananci jo su kwayo da taci zati mananci jo fakala rajulun iza ba gimini zai ji ma nabi muhammadu gobe ku sha ba faga na fega ga ya rasulallah ya wato shi su ku abe ke da wuga jihanina ga zandoro da sada na umar da ya sada na. wani afala na takila ala kitabina a sai na sukur ya ka bayani na ga ya ce na su ga jina wa na da amala iwa latin gurica daga na su kwa kaya zandoro anina zalo na nute zalo na nute yawa batun gurujica faman kana minna min ali sa'ada e bana zando na gafe aka gata ta cigi mi aljanna jibon wa dawana e timanan ciwa wa delona fa sayasiru ila amali ali sa'ada e bana ina wa rayuwa ta ci wona yi giya e to e za timanan ciji wa amma man kana minna min ali shakawa zai ma ga kada ta ciya za ta bi jona fa sayasiru ila amali ali shakawa nge tun gimi na jigata wọn tati wo fẹ́ lu kíwúgẹ́ bẹ́bẹ̀ gúrí wọn bẹ́ ṣe gbà dáàtú dédé wọn bẹ́ fẹ́ tati ń ṣan kọ́ọ̀lù anabi fẹ́ gan gan bẹ sahaba wọn ṣe kó nana dín ne ga amma alu sa'ada wale zai ji zati manan ciki ya mana yi fayu ya saru na da amari sa'ada so ci gafa falla da ya eto ti manan ci gafa eto guru gafa yawa so ku jana shi goyi wa amma alu shakawa amma wale za ta bijiye fayyassaru na li'amalin shakawa a e to dede a caga faya gamana eto sallah ya wajibi ga minti golo sha amma da yana wata bai zandoci mujina la ila illallah wannan da ya shi da ba na awa guba awa guta musaji wa ba mi ba shi yaya musaji gushen da cewa gada fedda zade sadubu masaji wallawa wa guta kiwa ga yayi gbeci na adami zaji agada siliyin zaje da tiya shago zan do ce wono shago to ba miare amma daga nan ne ga yayi bagwa mu washi na agada mi zan do ce fedda zata ci silin buhar da siliyin shago kenci ba ne na fata ko kin ci ga ta shago wani kin do dewa ga ban fata ko ci ko iban ga silin fa ya bango inji wala inji tunde da fa ya zanna na atude da fa yu e tuna kawa ga ya le buran da shiga bello tunna mi ga da silin nawa ga kawa ga wayu to fa ga walwa amma wale wu fa ya zade jinna an da ya ce wa ja aikila da wangi wayu masaji da gici kan ezudu gici kan sadu ibe yawon na ji tuzo na ji turo gwa ne wani ufa ya zade da kutu ibe kira ci ne to na ga nabi muhammadu ya gani yau sallallahu alaihi wasallam wa amma alu shakawa fayu yassaru na da amali shakawa za daidai je latin da da faya ثم قرأ نبي في بآية فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى zandoro ne ito na ce su da su kuna wuce gaskiya ya gani bi alijanna yana ga yi wasu daga bil husna fasanu ya siruhu lil yusra yi gatun guru fayu yi gatun guru fayu Allahu akbar hadisi na al bai musu mai ga gobe bando ga ai imalu fa kullum yassaru lima khuliqa zandoro lotu za ga daga na ga haka zalo ne na zalo aljanna haka ni bai wuce ide bukata to annabi zandoro lotu ebe na aji zandoro ti na ga wuce fayu su ko fa wange yayi ko dai ga na ga lalifa wallahi tallahi billahi illazi wani ka so ko fatu guryawa ga mana yare bai wa fatu na wa yelwa bai wa fatu na wa yelwa ko ki be shi ne باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشر باب دانا يوغا يوجي لوكتنا أغدا غدا حكي جين شريعنا إذا يلوتنا شريعة وانا alfurman shari'a fabici to ewa ga walau jewo ewa ga walau jewo bai zai zozo bai lamarin adini ne hadisi da na bazati lamarin wucin wa abi masud عقبة بن عمرو والبدوي كو البدري طيب تشيشن عبارته بن عمرو البدري رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلانا من أجل فلان مما يطيل بنا فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ فقال يا أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم أما الناس فليوجف فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة رواه البخاري ومسلم daga ba abu masudu na sunawa ya ukubatu ya gina umar na albadari na lokun badar na kawalugan ga ja rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam ya zaba ginda ci bi ba nabi sallallahu alaihi wasallam fa kalu maga ga inna ni la ta akhara an salatu subi ni fa me aja pata me da di sallai subi be zawan gijiya min ajili fulan ebo bo wani ne shi zo sallana umaje ndo ci wani wuce ja min ma yutiru bina we lagan palo da salla subahu ka kai lagaga fama ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam gadiba ojo we la na. misali ya sa katon aji misali raka ba ci wule ya ga katon da zo ba kan gama juje da ya gada koma wallawa alam ne na wani kpanan wani jin so biya aga ya ji zo dai kuma bai jin ba zo ba ya da shari'i ne ya dai karin bayani ci amma dai wa gwanni mini guba noga me da ga da sallawa bayan gojo ya ci ya ji ai ji ga kwa ma di ba roro kwa shi mbo sai ka ture lo limance da ya zo bayan raka ya farko kanga ma bai gada wallawa alam yi ke na to sahaban na ifana amma dai wule da losalla ko ma mawai ji bayan nemi da gubo ma ra'aitun nabiya sallallahu alaihi wasallam gadi ba fi mawa'izatin kotu a shadda ma gadi ba yau ma'izin ukubatu ya gina umar gan wula ali nabi muhammadu ya je wule ba wazo iri yan wuje ne wuje fogana ne labari ne zaba gina yuna annabi ya je zujan ga ba liman ne baka tun kyara ko da sallah su babu na a nabi ga foga ga ya ayyuhan na, ya ya jama'i inna shi da ta ce chebu e kaza wangije to alkhairu munafiri na eh, in ya wangi da ke tun alkhairi lugwa ibn sallah su ba tun alkhairi ro amma wa wangi ka sallah su ba je ibn wa ga kwalu e eh, bo bo da ta be masalacha wala imani bu ka ga wani tun yi ba ne ko ce ga ifu yi fi bo masalaci cina ma ga ga kai ayelo ya ba sallah ga kwalu <laughs> fayukun amma na zandoro mine ba abbe ga shi za wani zizo faliyujiz ai faliyuhaffif ji katun da sauki katun ga agan kwalo ma ebo kibo fa inna min ihe alkabir ebo na nun sata zumubu na koko na ji gbara lo kwana wasu gir zakan gidi ke zumubu na jidin gbara lo kwana wa zalhada e zai fa uta zumuru zan da ce lagwala wunji sallah uzirin da ci ya za ce mbo yiwo ma ko wa lazalo asibiti ko ekwe koyen gici mai sakabi, ga sakabin ba ya lotuna ko ke ga za da fa irin na walagwala a gu sallah mai wace waya hadisin na al-bukhari da muslim yi bayani tira hadisin nan za ya kpalo iri ya na nabi muhammadu ya lona sallah hadisi jibe sura na janabe bana su ba zuru lasar ilube wani yi da musu jawa na kwanan kwano amma to sun mani shiga wacce wani wadda za a yi rikici ike su mambo wani to yana nabi na da ga wani bi fa da ya bi to sallah ya jina jina a ce bai a ce bai jigata wai ba yi na to karayin bai na jogani wani zai daye jawo cike ga sura kyara ko latu na wuce yi zanna sama talace ba aisha ta radiyallahu an qalat قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت سهوة لي بكرام فيه تماثيل فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه وتلون وجهه وقال يا عائشة أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يداهون بخلق الله متفق عليه daga bana na aisha allahu anha uga ga kadima rasulullahi sallallahu alaihi wasallam in safara ya nabi bai fashin daga yasan wani wa kasatartu sawatan li bikira mai aisha ma ade katagin doci yun ya kira labari gaga ya kawo sa watan lida nan doci ro ina ya kata inda da ya jade kata zai kaka ayin lokacin shi ya kata mai kan begi ya kira mai ko da nan doci ya zama cewa dai kata ne wa falo wa dai kicini wade kiyan gwagwanta wade Mi mica labirai lakan fihi ta masu labirai na nama mija amfani bayan gida na yadda wuce ɗan sangiji babu za su sangiji babu falon mara awu rasulullah tuci sokobin labirai na yana bayan sangiji babu na hatakawu annabi muhammadu fayin liwaya mu fai labirai na ya watalawana ohu fuska bi muhammadu a shefa wa kawal a nabi fai gabin da ya aisha a shaddun nasu ya zaba inda ba yi wa malafiyama zai ja zaba a fogwagai ba su kofu kiyamai nan a gayi allazi na yi zuwa nabi halfila zai je laye sadan galibin alita su kuna zai je sadita su kuna hadisu wa mutafaku alai to hadisi na damni hadisi na manja ji wuce ya ci gaya foto wani bunan ga foto ga sababu labarai ko gama da man na ji adi gama wuce kwandoci na fiye da kiyan zishara ina yana sabade wani adi mana shiga ah, ya yi shaidi gaba sabo gana mai su manja agun ya tiye e guba gugya ni gaba shan lebada ya riya ya gu katako roba na je sadana fata mai su manja agun gan haramu ya ce su soji na je sabikanci da nan mai su ga gan haramu yau amma ya photograph shan lebada mu shekaru sai mai shirin ya kuya da alihi na karkashin hadisin nan gaga dani a ga feji guba da guda kika tun awa ni ya ci ga oh, wuce hadisi ne mai bere abin da wani jika tun mugan mu ba wuyo bi ma na wuce rama alalli ya photograph ya buwana photograph wuce wuce pa adde photograph za mai muhammadu sallallahu alaihi wasallam photograph ma wala ndoro da ba ade ci la camera nya yawi kendo so ko jiwona a ce a gama lawaci yau amma ya ce misal ko ta masu bayan artist su na ji wala dabo a waga kendo su kojin wani a zawa ya san da kendo su kojin wani wala dabo amma na wala ndo ci dabo a kendo su kojin ga ke rutuna o kana ya zo ne ga rutun kawo ci ga ajin photocopy inji rutun ga ya to sa ga ga dan yi tiyo amma dai ga yi gato idi ti ya beki ha foto misali ke foto yin zagi na jin yawa yana Allah ya laza ya cile ken do wa de foto yin zagi zai fi wayo ba rufe ya cile da su zagi wasu da ya bagi da ci kaka yi na ji bawa nan a fi wayo su zagi wasu zai ji bawa yana wasu ba gi zai ji mi waya na ku foto ya ji za su ce haramu kan ga yawo ce shi foton zagi da yawon mabeyin haramun na shi ozo bi cicin ran zagi na dai la foto ya ji fi wasofo ya facebook ida na ta ta bi a foto yan wallahi ga tale wana ga wala mi ne wa mu da ran ga le wai ma sai ba wa bi cicin tube ti yiri na je za tabakata a foto yan da ta ga ta amma da rura da bai ya fi amfani ke yin tumba na ke yin makanta na walo aji a gan ala faso ta biyan wuce ji olówó múra kó bayan yẹn láti ṣe dírẹ́fà biyan na ji biyu pátá ne ya da rura ya hukuma har ga ta zan yi na ga tsawa ni faso wuce da yawa ba yawa aji na ya so wuce fiye wa bai ba wula santube na dai a ga fata dai wure ga wagan halalli ya haramu ya ga waga fotowa wato haramu da ja da usaimi a ga ga le ibn e halalli wa ke na waga da jin ibe kiyo be fotowa ina wa da wallahi zaban zan do ce etu e to dai na walo mi na babu hukunci ya lefi abe a kanga amma ainihu an do wa fotowa ga amma dai wasu dila santu da ya kuku zau iti ya biyu da ji fahimta ko amma dai mana shiga photograph su haramu wuyo amma mun bebe bayani mai kunshi na uwa ga jara mana ya da shirin yin riya da salin karkashin ne. su ku gaba alkhairu a aisha ta radiyallahu an a aisha ta radiyallahu ana qala أن قريشا أهمه شان المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا من يجتري عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشفى في حد من حدود الله تعالى ثم قام فخطب ثم قال إنما أهلك من قبلكم أنهم كانوا إذا سلك فيهم شريف تركوه وإذا سلك فيهم ضعيف أقاموا عليه الحج وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سركت لقطعت يدها متفق عليه na na'isha radiyallahu ana hunwa ga kuraishi ciji a ammahun shanul maratul mazumiya damuwa biya luwa yin zagi almazumiya damuwa biya luwa allaci sarakat idan e zagi wani zama zamaya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam hukunci gwaba mamgata tiya zai yana bu damuwa ci halu kurai ci ci je boza kona zagin na idata ci hagu ekwaki ci ya da ci ga zagin na bu bi hajiya egwa bayan e ina iga ya kurai ci ci na dawana maka ci na dawana fakalu a feji minti a rai za a loba nabi muhammadu shara gaga biyu sallallahu alaihi wasallam za a ce ya bi karara ga awa ga wujin zagin na haddiya yau awa ga bugwa yau a ga kayi zan sha na bi muhammadu wa sai dai usama ya gina zai na yi haibu rasulullahi na zabo ya a anabi anabi ya bu ma ya bu babu Wauke ke ga waye bo za kai mina waye bo nan ga soto kan do choni e gina waye bo nan ga soto kan do choni e ya na waje da be yi salawina ga soto kan do chage waye be wayna wani to a ce a gaji a ci usama na bide ya bowe bogo da gaga biyu fakan lama usama usama da wani yana wabe wani na waji ufe da gaga biyu annabi muhammadu ya ce ala zagin na a gajin hadima فقال رسول الله صلى الله ga a tashfan fi haddin mai hududillahi ta'ala wa usama wa ga wa abu zayawa fi haddi na soko lacici na haddi mini haddi soko jo na gwa jiti zanna na waga wagu boya waga wa tagwati ubo ala bi soko acici sun makama fahata ba annabi fe naki ta ci jamajo ga wale jamaje shi majalisi ubo ji kan doro dana usama bai yi bai ganna ne wunna ki na zuni ne fa khataba fai ya wazi shi ki wazi na. wuji fagana da innama ahlaka man kabla qablakum ga yana ji zai bure ja halaka da al'umma na ji shi ya zana mini yana ji ja halaka na annahum kanu idza saraka fihin sharif za ciwo ci ne yi ta can cabo tana kuwa ji lugwa ejo hadiya wa idza saraka fihim da'if zai yi zagbo wunde zandwa wunde cin wata ci za wangi ba na wuga ya yi a kamo alayhi had a wajen haddi ne ya yi wa aimula mai shi kuti betoci Da anna fatimata da fatima bintu Muhammadu na yi giwu muhammadu na sarakat alude da bai yi lakatatu yadda hawa muhammadu guba ba sallallahu alaihi wasallam ne gaya adalci gana wani mitso za a gikini shiga ya bauwa bai mi debo ya fatima na hadisin na iya buhari bai muslimu ne ta jama'a shi na ga ya bayan babu ne ba za ya ce yanki bu eh, na muhammadu ya shi abe ke abe ga ya zo bai kiyan ya shari'a ga zo bai mutu je mutu rugudu ne ganin social na سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك